domin kawo ƙarshen yawan mace-macen ƙananan yara da sauran jinsin jama'a bisa dalilan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki a tarayyar najeriya hukumomin ƙasa da ƙasa sun bullo da hanyoyin magance matsalar a yankunan karkara hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar bunƙasa ayyukan gona ta kasa da kasa ifad da ke tarayyar najeriya sun ittifaƙin cewar wannan matsalar ta rashin abinci mai gina jiki ta fi wanzuwa ne a yankunan karkara saboda talauci da rashin ilimin yadda ake samar da abinci mai gina jiki musamman akan kananan yara akan haka ne ita unicef ta tanadar da dabarun shuka wasu 'ya'yan itace na tamuwa waɗanda ake baiwa ƙananan yara da mata masu juna biyu domin samar da sinadaran gina jiki rukayya abubakar bagudu wata mace mai shayarwa wadda ta ci gajiyar shirin tare da 'ya'yanta tana mai cewa to a gaskiya abinci mai gina jiki ga ba ga yara ba har manya din iyayen nasu gaskiya yana taimakon rayuwa kwarai da gaske saboda in ka faye cin abinci mai lafiya ko da wata cuta ta ga jikinka na rashin lahiya abin zai maka da sauki bisa ga a ce baka cin abin da zai gina maka jiki a bangaren ifar kuwa dabarun amfani da waken soya ta bullo da shi a yankunan karkara bisa dalilan da hafsat abubakar wata babbar jami'ar kula da jinsin mata a hukumar ke cewa matsalan wannan karanci abinci mai gina jiki ga yara muna fuskantar shi kwarai da gaske shi yasa muka ga ya cancanta mu yi amfani da kayayyakin da community suke da suna da shi amma ba su sanya za su yi su sarrafa shi saboda a samu ci gaba na sashin yara ko mata masu ciki ko masu shayarwa so shi yasa muka yi kokari muka koya musu yadda ake amfani da waken suya idan har 'ya'yan itacen tamuwa kai tsaye ake amfani da su shi kuwa waken soya horar da mata ake yi a kan yadda za a sarrafa shi sa'adatu muhammad jeka jami'ar ifar ce mai kula da jinsin mata a yankunan karkara daga in aka ɗauko waken suya ana iya haɗa shi da masara ja ana iya haɗa shi da jaddawa sannan in aka zo shi dama ka san waken suya in ana amfani da shi directly yana sa mako su shi sa ko da yaushe muka faɗa musu in sun ka ɗauko waken su su tsaya su tsintse su gyara su wanke in za su yi kunu ne akwai kamu sannan ana garin shi za a haɗa sa'in gero uku sa'in waken suya ɗaya ko sa'in masara uku ko sa'in dawa uku abinda dai duk Allah hore mu mutum da shi zai haɗa wannan waken suya idan har wannan tsarin ya ɗore zai kawo ƙarshen kashi hamsin da biyar daga cikin ɗari na yawan mace-macen ƙananan yara kusan miliyan bakwai da ke wanzuwa a ƙasashe irin najeriya Ela Usman Dabai daga Sokoto a Najeriya.